Sashen Hausa na murya Amurka ke magana a kan mitoci 16, 21 da 25. Masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar za su iya kama mu kai tsaye a tashoshin gidajen rediyo amfani da sarauniya da fara'a da FM Noma da kuma Dalon FM. Kuna kuma iya kama mu ta hanyar sadarwar intanet a koda yaushe akan voahausa.com ko sashen hausa.com. Masu saurare Assalamu alaikum barkamu da warhaka yau Laraba 23 ga watan Nuwamba na shekarar 2016. Maryam Dauda ce daga nan birnin Washington DC tare da Nazir Ahmed Hausawa da sauran abokan aiki ke farin cikin gabatar muku da wannan shirin a daidai wannan lokacin. Da farko ga kanin labarai. A yau Laraba ake sa ran shugaban Amurka mai jiran gado Donald Trump zai zayyana a gwamnar jihar North Carolina Nikki Haley a matsayin jakadiyar Amurka a Majalisar Ɗinkin Duniya. Majalisar Ɗinkin Duniya ta yi lale marhaban da maido da ayyukan agajin abinci zuwa ga wasu dubban 'yan gudun hijira daga Siriya da ke zaune a kan iyakar ƙasar da Jordan a arewa maso gabashin gabashin kasar hakanan a yau laraba japan da koriya ta kudu sun rataba hannu akan wata yarjejeniyar da za su musu yi musayar bayanan asirri da suka shafi ayyukan sojojin koriya ta arewa a shirin namu na yanzu za ku ji cewa wata kotun soja a maiduguri ta yanke wa wasu jami'an ta hukunci akan saba dokar aiki bayan haka za ku ji cewa shugabannin addini na ci gaba da jan hankalin jama'a akan illar cin hanci da rashawa a najeriya Za kuma ku ji cewa an buɗe wani taro a kan hanyoyin samar da wutar lantarki a birnin Lagos. Kamar kowace ranar Laraba yau ma muna ɗauke da shirin himma wanda Ladan Ibrahim a yawa ya shirya zai kuma gabatar amma duk sai bayan labaran duniya. Assalamu alaikum masu sauraro. A yau Laraba ake sa ran shugaban Amurka mai jiran gado Donald Trump zai ayyana gwamnan jihar North Carolina Nikki Haley a matsayin jakadiyar Amurka a Majalisar Ɗinkin Duniya. 'Yar shekaru 44, Haley, wacce asalin iyayenta 'yan ƙasar india ne, tana kan wa'adinta na biyu ne a matsayin gwamnan jihar ta North Carolina. sai dai bata da bata da kwarewa kan harkokin diplomasiyya ita ce kuma ta farko da Mr Trump ya zaba a gwamnatinsa wacce ba farar fata ba a cikin watannin farko da ake ta yakin neman zabe Haley ta goyi bayan sanata Marco Rubio ne bayan kuma da ya janye daga takarar sai ta koma goyon bayan sanata Ted Cruz na jihar Texas gabanin zaben a watan Nuwamba Haley ta bayyana cewa ba ta da takamaiman zaɓi a kan wanda zai shiga fadar white house idan shugaba barack obama ya kammala wa'adinsa a watan janairu amma ta ce za ta zaɓi trump sai dai ta soki ƙudurinsa na haramtawa musulmai shiga amurka inda ta bayyana cewa wasu mutane suna tunanin idan suna yawan ɗaga murya shine zai sa su yi fice a lokacin trump ya bayyana haley a matsayin gwamna mai cike da rauni Majalisar Ɗinkin Duniya ta yi lale marhaban da maido da ayyukan agajin abinci zuwa ga wasu dubban 'yan gudun hijira daga Siriya da ke zaune a kan iyakar ƙasar da Jordan a arewa maso gabashin ƙasar. An dai katsewa waɗannan 'yan gudun hijira damar samun tallafin tun bayan da gwamnatin Jordan ta rufe kan iyakarta a watan Yuni, wato bayan wani harin ƙunar baƙin wake da aka kai a sansanin 'yan gudun hijirar. Shugaban shirin ayyukan jin kai na Majalisar Ɗinkin Duniya Stephen O'Brien ya ce an raba kayan abinci a ranar Talata a yankin Rockburn a matsayin wani tsari da aka shata za a aiwatar da zai hada har da kiwon lafiya na tsawon makonni biyu. wani kiyasi da ta yi majalisar ɗinkin duniya ta ce akwai akalla 'yan gudun hijira 85,000 da ke zaune a yankin a dai shekarar da ta gabata adadin 'yan gudun hijirar bai fi dubu goma sha biyu ba da farko kasar jordan ta kasance wata mafaka ce ga 'yan gudun hijirar syria da ke kokarin gujewa yakin basasan kasar wanda ya barke a watan maris ɗin shekarar biyu da sha 2011 inda kasar mai yawan jama'a miliyan takwas ta karbi 'yan gudun hijira sama da 650 To labaran duniya kuke sauraro daga sashen Hausa na murya Amurka da ke nan birnin Washington DC. A yau Laraba, Japan da Koriya ta Kudu sun rattaba hannu akan wata yarjejeniya da za su yi musayar bayanan sirri da suka shafi ayyukan sojojin Koriya ta Arewa ciki har da shirin nukiliya a ƙasar. ma'aikatar tsaron koriya ta kudu ta ce yarjejeniyar za ta taimaka wajen taka burki ga shirin koriya ta arewa akan nukiliya da makamai masu linzami ma'aikatar ta faɗa a wani bayani da ta bayar a rubuce cewa tun yanzu tunda tunda yanzu za mu iya amfani da karfin tara bayanan sirri da japan take da shi za mu iya tunkarar barazanar nukiliya da makamai masu linzami daga koriya ta arewa kuma hakan zai bunƙasa muradunmu ta fuskar tsaro yarjejeniyar za ta baiwa koriya ta kudu da japan damar musayar bayanai kai tsaye a maimakon bi ta hannun amurka kamar yadda aka yi a karkashin wata yarjejeniya da aka kulla a shekara ta 2014 sabuwar yarjejeniyar ta jawo adawa daga jam'iyyun hamayyar kasar ciki har da waɗanda suke son shugabar ƙasar park geun ta sauka daga kan mulki china babban kawar koriya ta arewa ta sauke lamirin wannan yarjejeniya inda take cewa yarjejeniyar za ta jawo rashin daidaituwa a yankin mai magana da yawun ministan harkokin waje wajen china geng shun ya ce kasashen da suke da muhimmanci sun mai da hankali akan yakin cacen baki sannan sun kara haɓaka fasahar sojojinsu wanda hakan zai bai wa 'yan adawa damar yin gaba da gaba a yankin na koriya Ɗaliban jami'o'i a Kenya abubuwan da suke koya sun wuce maganar karatu da lokutan jarrabawa da kuma karatun dare wasu shugabanni a jami'o'i sun yi zaman ganawa a nairobi a wannan satin domin tattaunawa akan batutuwa da suka shafi ɗaliban ciki har da tashe-tashen hankula manyan laifuffuka da kuma wankin kai da kuma tsatsauran ra'ayi Linda Oshel, shugabar kwamitin haɗa kai da kuma gudanarwa ta ƙasa ta yi magana da shugabannin ɗalibai wajen su 60 na jami'o'i daga kewayen Kenya, jami'ar, Nairobi a yau Laraba domin tattaunawa akan abubuwan da suka shafi ɗalibai a kwaleji. Juyi ƙwaƙwalwa da kuma mummunan tashin hankalin matasa da kuma tsatsauran ra'ayi su ne abubuwa masu muhimmanci da aka tattauna a kai. Oshel ta ce, wankin kai ba wai yana faruwa ne daga ƙungiyoyin 'yan ta'adda irin su al-shabab da da'ish ne kadai ba 'yan siyasa da sauransu suna zuga matasa su aikata ta'addanci a kan sauran kabilu da ba sa tare da su domin cimma burinsu a siyasa musamman a yayin da ake gudanar da zaɓe an sanya ranar zaɓe a ƙasar kenya a watan agusta ta shekarar 2017 A Cambodia kuwa wata kotu ta musamman da Majalisar Ɗinkin Duniya ke goyon baya ta amince da hukuncin da aka yanke wa biyu daga cikin tsofaffin shugabannin Khmer Rouge na ɗaurin rai da rai sakamakon wasu laifuffukan cin zarafin bil'adama. Hugh Sampan tsohon shugaban ƙasa da kuma Newt mataimakinsa mai ba da umarni ga shugaban Khmer Rouge Pol Pot tun asali an yanke musu hukunci a shekarar 2014 a sakamakon hannu da aka same su da shi a kisan kare dangi da kuma batar da mutane game da matsin lambar siyasa. Labaran duniya kuka saurara daga sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. A jiya ne kotun soja ta musamman da aka kafa a garin Maiduguri ta yanke hukunci a kan wasu jami'an soja guda hudu kan wasu laifuffuka da suka aikata daban-daban a lokacin da suke bakin daga da 'yan Boko Haram. Za ku ji ƙarin bayani daga wakilin sashen Hausa Haruna Dauda a cikin wannan rahoton. an da yanke hukuncin farko ne dai ga wani jami'in soja da ke da shekaru goma sha uku a aikin soja da kuma kirke da mukamin meja da ake kira muhammed usman iyam da zai shafe watanni goma sha takwas ba tare da matsawa daga mukaminsa na mejo ba wanda kuma aka zarga aka kuma tabbatar masa da laifinsa cewa ya gudu ne daga wani ƙauye da ake kira ta kwambari a karamar hukumar goza lokacin da suke yaƙi da 'yan ƙungiyar boko haram ba tare da izinin manyansa ba ya koma wani garin na daban da haka shugaban wannan kotu na musamman wato brigadier general olusegun Adeni ya tabbatar masa da wannan hukuncin. This court has also considered the need to ensure the maintenance of discipline especially as our counter-terrorism and counter-insurgency war fighting continues. Ya ce wannan kotun za ta yi kokarin ganin cewa ta kawo a cikin aikin soja musamman ma a cikin wannan yanayi da muke ci gaba da yaƙi da yayan ta'adda. Don haka wannan kotu ta yanke maka hukuncin watanni goma sha takwas a matsayinka na mukamin mejo wato ma'ana shine ba zai samu wani ƙarin girma ba har na tsawon watanni goma sha takwas masu zuwa nan gaba inda zai ci gaba da kasancewa a matsayinsa na mejo haka kotun ta kuma yanke ma wani mai mukamin mejo din da ake kira muhammed ɗanladi bello shekaru biyu sakamakon laifin da ake zargin cewa ya aikata da kuma kotun ta tabbatar da cewa shine ke kula da tankunan yaƙi lokacin da suke gudanar da yaƙi da 'ya'yan ƙungiyar boko haram a ƙauyen da ake kira ta kwambare wanda ya janye tankunan yaƙin nasa ya koma garin bita duk da cewa bai samu amincewar yin haka daga wajen shugabanninsa ba amma ya kunnen kashi ya kuma janye daga inda aka ajiye shi ba tare da wani barazanar hari daga wajen abokan gaba ba wanda hakan kotun ta ce shi ma zai kwashe shekaru biyu a matsayinsa na mejo ba tare da an ƙara masa wani wani girma ba haka zalika kotun ta kuma yanke ma wani shekaru biyu mai mukamin kaftin da ake kira elijah ɗanladi lecce sakamakon janye wasu motocin yaƙi da yi daga garin takwambarin zuwa garin bita wanda aka ce zai kwashe tsawon shekaru biyu ba tare da samun wani girma ba zai kasance dai a matsayin sa na kaftin a zaman na jiya ne kotun ta kuma sake yanke ma wani kotun soja da ake kira mcdonald chukuma watanni goma sha takwas a gidan yari sakamakon samun wasu arsashe da aka yi a wurinsa har guda tamanin da tara a cikin jakarsa a wata tashar mota da ake kira tashan Kano wanda aka ce ya kamata ya mika su ne amma bai hakan ba dan haka kotun ta yanke masa wannan hukunci shugaban kotun da ake kira president wato brigadier general adeniyi ya shaidawa wanda ake zargin cewa kasancewa da arsashe 89 a jakanka wanda kuma ka amince a cikin bayanan da ka bayar har kuma ka shigo da su mai duguri baka kuma mika su ga hukumar sojan ba da ma bindigar ka wannan ka san ba daidai ba ne don haka wannan kotu ta yanke maka watanni goma sha takwas a gidan yari amma kuma da amincewar herkwatar rundunar sojan kasar tun da farko dai sai da loyin da ke kare waɗannan sojoji wato barista shaibu isa kansa ya dinda neman afuwa ga waɗannan mutane da aka yanke wa hukuncin na cewa ya kamata kotun ta duba irin halin da waɗannan mutanen suke ciki kasancewa mutane ne masu iyalai kuma sun sadaukar da rayukansu ne wajen bautawa ƙasar nan don haka ya kamata kotun ta sassauta hukuncin da za ta aiwatar a kansu haruna dauda biyu muryar amurka daga maiduguri a najeriya To madalla a gaida Haruna Dauda. Yayin da gwamnatin Najeriya ke ci gaba da yaƙi da cin hanci da rashawa a ƙasar ƙungiyoyin addinai su ma ba a bar su a baya ba, sun dukufa wajen ci gaba da faɗakar da jama'a illar cin hanci da rashawa a tsakanin al'umma. Ga ƙarin bayani daga Mustapha Nasiru Batsari. Dukkanin malaman addinan guda biyu dai sun yi imanin cewa za su iya ba da gagarumar gudunmuwa ta yadda za a samu nasarar kawar da cin hancin da ke kawo cikas wajen kawo ababen ci gaban jama'a a tsakanin al'ummar ƙasa. Rabaran Musa Dada mataimaki ne na musamman ga shugaban kungiyar Kiristoci reshen arewacin Najeriya ga abin da yake cewa. Cin hanci da rashawa yana ɗaya daga cikin abubuwan da Allah baya so. Sata Allah ya ce baya so. So waɗannan abubuwan tun da Musa ne baya so muna kwaisuwa kai muna wa'aza kai in har ga wani ya shiga cikin halin yin wannan ba yana yi don bai sani ba. Sheikh Abdullahi Balalau da ke matsayin shugaban kungiyar Izala a Najeriya ya ce mai da hankali wajen bayyana wa talakawa illar cin hancin zai yi tasiri ga shugabannin. Dukansu talakawan in suka gane illan wannan abu daga cikin masu irin wayannan ayyukan ko ya zo neman alfarma a wurinsu ba sa iya mishi. To sannan masu ɗiban cin hanci da rashawan nan ƙarshe za su zo wurinsu neman alfarma. a sai kenan idan suka zo lokacin za su soma musu bayani irin dukiyar da ka mallaka ta ina ka samu ko baya ga shugabannin siyasa da ma'aikatan gwamnati akwai matsalar cin hanci ko karɓar na goro da ake zargin ta yi katutu a tsakanin 'yan sanda shugaban 'yan agajin izala a najeriya injiniya mustapha imam ya ce suna ƙoƙarin faɗakar da 'yan sandan 'yan sandan nan dai akwai musulmi 'yan sandan nan dai akwai kirista waɗanda muke iya magana da su abokan aiki muna jawo hankalinsu yanzu wane naira 20 naira hamsin ɗin da kuke karɓa a titi wannan magani zai maka banda ƙarin masifa ba a taɓa arziki da kuɗin cin hanci ba To amma a nata gefen rundunar 'yan sandan ta ce a yanzu ta tashi tsaye haikan wajen yaƙi da masu ɓata sunan 'yan sandan ta wannan fuskar kamar yadda kakakin 'yan sandan jihar Niger DSP Bala Elkana ya bayyana. Akwai wani bangaren wanda ake kira CRU wanda kana iya kira kana iya aika text message kana iya kuma tura kowane irin sako ga wannan ko kwanakin baya ko wani eh, mataimakin kwamishina da ya karba cin hanci kusan miliyan biyu wanda an kama shi ta wannan eh, tsarin da shi IG ya kawo mm. shi yanzu shi ma yana fuskan kumci A yanzu dai hukumomi a matakai daban-daban na Najeriya suna cewa akwai ci gaba a fannin yaƙi da cin hancin. Mr. Jonathan Batsa shine kwamishinan labarai a jihar Niger. To zo in gaya maka in gaya ma gavana ba wanda yake hwaɗin cin hanci irinsa. Kwamishinoni mu duka hannu nan ya gaya mana dukanmu ya ce kowa ya rike takardar da ya sa hannu ya aje domin gobe ana iya tambaya. a halin da ake ciki dai kasashen duniya na ci gaba da zurawa gwamnatin muhammadu buhari idanu a ɓangaren yaƙi da cin hancin mustapha nasiru batsari murya amurka daga mina a najeriya baitin hanci ga aiki ne baitin rashawa ga aiki ne kuma ba ka bai ɗaya amshe ba to madalla a gaida mustapha nasiru batsari An buɗe wani taron yini biyu a kan hanyoyin samar da wutar lantarki a Najeriya. Taron yana samun wakilcin kamfanonin cikin gida da na ƙetare. Najeriya dai ta kasance ƙasa mai fuskantar matsalar samar da wutar lantarki abinda ke haifar da cikas wajen bunƙasa masana'antu. Babangida Jibril ya aiko mana da ƙarin bayani. taron da ma'aikatar samar da wutar lantarki na nahiyar afirka mai suna west african power industry convention ne ta shirya wannan taro da nufin gano bakin zaren warware matsalar hasken wutar lantarki a najeriya da ma sauran kasashe na yammacin afirka a lokacin wannan taro dai kamfanoni da dama da suka fito daga kasashen nahiyar turai da indiya da china sun baje kolin na'urori daban-daban na samar da wutar lantarki a ƙasa da kuma masana'antu. to abinda kuma wasu suka ce irin wayannan na'urori su ne na zamani wanda ake bukatar najeriya ta mallaka domin samun hasken wutar lantarki ingantacce abinda zai kai ga ciyar da kasar gaba malam muhammad kandi shine jami'in yada labarai na hukumar samar da wutar lantarki shiyar jihar kano daya daga cikin kamfanonin cikin gida a najeriya da ke halartar wannan taro kuma ya min karin haske game da makasudin taron da kuma hanyoyin warware Mai matsalar wutar lantarki a najeriya to wannan taron da uh, yadda wasu kamfanoni masu rarraba askin wutar lantarki a najeriya suka zo nan aka nemo ma muka zo nan domin mu zauna da mu zauna da mutanen da kungiyoyi da suka za su tattauna akan yadda za a inganta uh, askin wutar lantarki a wannan kasan fadin wannan kasan a duk fadin wannan kasan koyaushe gwamnati tana bullo da shirye-shirye na ganin cewa an samar da wannan wutar lantarki shin wai me matsala ne wato matsalolin suna da yawa tun kafin a kamfanin ta koma annon 'yan kasuwa akwai matsaloli da yawa ne wayanda lallai sai an dan dau wani dan tsawon lokaci kafin a cimma da matsalolin alal misali ka san akwai matsalolin mita kwastomomi da yawa ba su da mita tun lokacin nepa aka kuma yanzu na tun da kamfanin ta koma annon 'yan kasuwa ba abun da ta fi muhimmanci kamar kowane customer samu mitan wayannan mitocin yanzu nan ba irin da su da bane na'urori ne wanda suka sabon na'urori ne aka aminan mitocin nan sun zama atom prepaid meters smart meters wanda zai nuna hainihin wutan da ka sha to ya zama daidai da kudin da zaka biya yanzu dai akasarin kasashen duniya daban-daban sun mai da hankali ne wajen amfani da hanyar samar da wutan lantarki ta na'urori da ba sa gurbata muhalli abinda kuma wasu daga cikin waɗannan kamfanoni da ke halartar wannan taro suka baje kolin na'urorin monsieur frederick shive babban jami'in kamfanin vengland ne kamfanin da kuma ke aiki na samar da hasken wutar lantarki a kasashen afirka daban-daban ya mun karin haske game da ayyukansu a nigeria well we are here because we are the, the leader for wind energy in nigeria wind farm in the north of nigeria and uh, now we are promoting uh, other type of projects grid connected projects combining uh, renewable with uh, thermal. Ya ce muna aikin yi na samar da hasken wutar lantarki ta amfani da iska musamman ma dai a arewacin Najeriya aikin da muke yi a nan Najeriya muna gudanar da shi ne a jihar Katsina fatan mahalarta wannan taro dai shine na ganin cewa kasashen duniya daban-daban musamman ma dai masu tasowa irin su najeriya sun yi amfani da damar da suka samu na inganta harkokin wutar lantarki abinda kuma zai ciyar da kasar gaba babin jibrin murya amurka daga lagos madalla mun gode baban gida Jibril har yanzu dai kuna sauraron shirye-shiryen ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Agogon mu anan yana cewa karfe goma da minti goma sha tara yanzu kuma ga shirinmu na gaba. Imma ba ta garago. Jama'a Assalamu alaikum barkamu da haka da ma saduwa da ku a cikin wani sabon shirin himma ba ta garago. Shirin da ya saba kawo muku tattauna wadda muke yi da mutanen da suka himmatu domin barin gida don zuwa wata uwa duniya saboda neman abin zaman gari. A cikin shirin da muka kammala mun tattauna ne da wani dan Najeriya mazauni birnin Boston a jihar Massachusetts Alhaji Garba Suleiman Karako Saminaka. Amma yau kuma muna tare da wani sabon bako ne dan asalin kasar Togo amma mazaunin birnin New York don haka bari mu bakon ya gabatar da kansa da kansa sunana bashir lumiyu ahmed to bashir tun yaushe ka zo nan amurka na zo nan ending 1990 beginning 1991 shi yau shekaru nawa kenan da eh, dai ba da shekara 20 ba ran 20 da wani abu kenan eh kwarai kuwa tun daga lokacin nan kake zaune na amurka tun wannan lokacin da na zo nan amurka farko na zo na soma aiki dai ina taimakon wani dan uwana which is abokina da lokacin da muke gida tare e, tela ne wannan lokacin nan shi ya riga ni zuwa nan to zo wannan lokacin zuwan da na yi kan samu wani abin yi sai da na fara taimakon wannan in ya dinki sai ya mai vaccine daga nan akwai wani da suke tare da shi ya zo ya neman min aiki a gidan mai eh, eh, gas station a lokacin nan wannan gas station nan suna brooklyn hmm. ne aiki gurin nan kamar wata biyu zuwa uku aka zo aka ɗora min bindiga a ka wai mai faru Eh, yara ne suka zo don su yi zamba to da suka ɗora min bindiga a ka abin da ke hannunmu suka kwaci to har mun sha duka ma dai ko ba ga kwaci abubuwan da ke hannunku eh a ƙarshen ta na kwan a hospital to bayan wannan da na koma gida da na zo na fara sai da sharwa ni da kaina ka koma gida togo kenan A nan nan nan o da aka sallamo ka daga asibiti eh, da aka sallamo ni daga asibiti. o tun san tun sa'ilin da ka zo kenan baka koma togo ba kawo zuwa yanzu A na koma na koma mm. eh bayan shekara biyu daidai daidai daidai a lokacin da na zo na fara sana'a ina sai da kaya tufafin mata na yawo cikin new york ko ina da bayan lokacin da nake cika shekara biyu daidai na je gida na visitin gida na samu kamar wata shida a gida sa'annan na sake dawowa hmm. to duk wannan lokacin nan da ina kai kawo ina kai kawo har um, 1999 hmm. bayan da na komo aikin haji eh. na zo na komo amurka lokacin na zo na sa batun neman takarda gaba to allah kuma ya ci da ni na samu takarda amma tun 2000 au 2001 ban je gida ba ban koma afirka ba sai 2005 bayan 2005 da shekara ɗaya kuma sai na kuma koma gida duk tsawon wannan lokacin wacce sana'a kake yi ko me kake yi domin neman abin zaman gari wannan hayaniyin da ya zo a garin nan 2011 eh. sai garin ta yamutse bayan garin ta mutse to sai na koma ga delivery to delivery ne nake tun 2001 mm. har zuwa yau delivery nake yi wani delivery ina raba cek ma'aikata cek ma'aikata bayan cek shi yaya wannan aikin yake eh aiki ne da yake um, waton mai gidan namu muna zuwa mu ɗauki kayan envelope ne hmm. wannan envelope kin um, bai kunshi komi a ciki ba shi cekin albashin mutane to albashin mutane ne da muke raba musu muke kaiwa ma'aikata ma'aikata muke zuwa mu drop mu ajiye musu sai mu tafi su sai sai mu tafi ma'aikatan gwamnati ne ko ko ma'aikata ma zaman kansu um, a'a na zaman kansu ne don da kwai hospital da kwai clinic da kai kuma private dai abin nan yan small business masu kananan dai harakoki. Mm, wace ba ku to wace ba ku check din wake rubuta cek din yana ba kuna kaiwa kash malam bashir ga lokaci mun halin nasa amma a cikin shirin mu na gaba ka faɗa muna wanda ke baku wannan cek din da kuke rarrabawa masu are a tarbe mu a cikin shiri na gaba domin jin yadda waɗannan cek din da malam bashir ke rarrabawa suke fitowa yanzu amadin bakon namu bashir lamiu ahmed dan asalin togo amma mazaunin new york da julie gresham da ta daidaita sautin shirin ni ladan ibrahim awa ke cewa sai wani sati cikin ikon allah da riga da busa shi ta riga in ji fulani riga babu busa To madalla mun gode Ladan Ibrahim Ayawa yanzu kuma ga kaɗan daga cikin ra'ayoyin da kuke turo mana ta hanyar imel. sakon farko ya fito ne daga baba gana ibrahim zangon daura a jihar katsina ya ce salam voa hausa hakika ba mu goyon bayan kudurin da gwamnan babban bankin najeriya ya gabatarwa gwamnatin kasar na karban haraji daga masu buga waya wanda zai samar wa kasar kudaden shiga har kimanin biliyan dubu ɗari a shekara ganin yadda shirin zai shafi talakawan kasar ne zalla da fatan gwamnati za ta yi watsi da wannan kuduri ta da lalubo waɗansu hanyoyin da suka dace wajen samun kuɗaɗen shiga da farfaɗo da tattalin arzikin ƙasanta daga mutawakil ko ɗalibi a kwalejin gumel ya ce hakika sa to kasa katsin da ke faruwa tsakanin gwamnatin najeriya da malaman jami'o'in kasar ba karamin koma baya ya haifar a ci gaban karatun ɗalibai da suke karkashin irin waɗannan makarantun ba da fatan ɓangarorin biyu za su sasanta da junansu don gudun durƙushewar harkar ilimi a sakamakon yajin aikin nasu matakin biyan kudaden jarabawar neko da wayek da mai girma gwamna atiku ya biya wa ɗaliban jihar kebbi abin ayaba ne matuƙa gaya ya kamata ragowar gwamnonin najeriya su yi koyi da mai girma gwamna atiku ba gudu wajen biya wa ɗaliban su irin waɗannan kuɗaɗe daga aliyu usman taka lafiya ina kira ga hukumomin tsaro a najeriya da su tashi tsaye wajen kawo ƙarshen sabuwar barazanar kashe-kashen rayuka a yankin jihar zamfara da ma sauran sassan najeriya baki ɗaya in ji aliyu ibrahim sharif gashuwa salam voa hakika kuntatawa ta da hana ficewa da gwamnatin miyama ko bama ke yi wa musulman kasar wannan cin zarafi da da rashin sanin muhimmancin dan adam ya yawa da karshe muke fatan ganin majalisar ɗinkin duniya za ta kai jiki a miyama domin ɗaukar matakin da ya dace ga masu hannu a cikin wannan aiki sako daga malam rulwan sa'idu gairi a jihar zamfara najeriya ba ci gaba da aiko takardu kuma za mu ci gaba da karantawa. To jama'a kafin mu yi sallama da ku ga Nazir ya dawo da takaitattun labarai. A yau Laraba ake sa ran shugaban amurka shugaban Amurka mai jiran gado Donald Trump zai ayyana gwamnar jihar North Carolina Nikki Haley a matsayin jakadiyar Amurka a Majalisar Ɗinkin Duniya. 'yar shekaru 44 haley wacce take asalin iyayenta 'yan kasar indiya ne tana kan wa'adinta na biyu ne a matsayin gwamnan jihar ta north carolina sai dai ba ta da kwarewa kan harkokin diplomasiya ita ce kuma ta farko da mr trump ya zaba a gwamnatinsa wacce ba farar fata ba Majalisar Ɗinkin Duniya ta yi lale marhabin da maido da ayyukan agajin abinci zuwa ga wasu dubban 'yan gudun hijira daga Siriya da ke zaune akan iyakar ƙasar da Jordan a arewa maso gabashin ƙasar. An dai katse waɗannan 'yan gudun hijira damar samun tallafin tun bayan da gwamnatin Jordan ta rufe kan iyakarta a watan Yuni, wato bayan wani harin ƙunar baƙin wake da aka kai a sansanin 'yan gudun hijirar. a yau laraba japan da koriya ta kudu sun rataba hannu akan wata yarjejeniya da za su yi musayar bayanan sirri da suka shafi ayyukan sojojin koriya ta arewa ciki har da shirin nukiliya a kasar Masu sauraro a nan kuma za mu dasa aya sai can an jima da daddare za ku ji mu ɗauke da wani sabon shirin. inda za ku ji cewa hukumar shirya jarabawar shiga jama'a ta Najeriya da ake kira JAM ta ce kashi 80 na ɗaliban da ke zana jarabawar neman shiga jama'a ba su da cancanta. Shin to koya ake yi suke shiga jama'ar? Yau abin da muke so mu ji daga gare ku kenan sai a kira a bayyana ra'ayi. a madadin Nazir Ahmed da ya taya na gabatar da shirin da Sa'ida Hamdun da ta haɗa shirin da bada umarni da injiniyan Mr. Vasco. Ni Maryam Dauda ke cewa ku huta lafiya yanzu kuma sai a gyara zama a saurari shirin yau da gobe.